kuma hakan zai ƙara ƙarfafa matakan kariyar da gwamnatin Nijar ta ɗauka domin 'yan gudun hijira da masu neman mafakar siyasa, in ji wakilin hukumar UNHCR a Nijar. Ces actes que l'on pose participent à apporter de la qualité. Shugaban kungiyar lauyoyi ta ƙasar ya Dauda Samna ya jaddada cewa za su dage haikan akan wannan aiki ba tare da wata jikara ba. Saboda hakan ne kungiyar Baro des Avocats za ta nada lauyan musamman da zai kula da wannan tafiya in ji shi. Nous avons désigné au niveau de l'ordre un avocat qui va être un point focal pour vous. A ra'ayin Abdu Alhaji Idi wani dan kare hakkin dan Adam wannan yunkuri na UNHCR da kungiyar lauyoyi abin yabawa ne. Kabin wagga yarjejeniya in wata matsala ta samu dan gudun hujira nema ne zai ina zai shiga nan zai shiga amma yanzu kawai a tsaitsaye ne da matsala ta same shi to ita wannan za ta yi aiki ga yarjejeniya za ta yi aiki kenan hakika ne an mutunta su mutane ne 'yan adam kuma wannan yarjejeniyar za ta ƙara kwatanta mutane ne ɗan adam don 'yancinsu za a bunƙasa 'yancinsu e, bisa wannan fannin balle matsayina na ɗan horar hula ina murna da shi sautari shugabannin kasashen afirka kan yi amfani da matsayinsu don tursasawa mutanen da suka samu mafakar siyasa a wata kasar waje har ma wani zubin sukan bukaci a tusa musu ƙeyarsu ba tare da bayar da tabbacin mutunta 'yancinsu ba to amma ta hanyar wannan yarjejeniya 'yan farar hula na ganin yiwuwar kawo ƙarshen wannan ɗabi'a a Nijar. Eh, hakika yana tsammanin wani ɗan gudun hujira da yake ƙasar Nijar, ƙasar shi ta ainihi tana neman shi, to a yanzu a wannan yarjejeniya kenan loya na ƙasar Nijar za su yi bincike su kare shi, su ga duk abin da ya kamata incin nashi a maida mai incin shi. Yanzu kawai ba ha ana zawa ba ɗauki mutum haka, a'a. kenan loyan na ƙasar Nijar duka za su yi abin da za su yi su bi hanya ta doka su ga wanga mutumin an mutunta 'yancin shi. Dama dai kafin a kulla wannan yarjejeniya hukumar UNHCR da kungiyar lauyoyi sun shirya wani taron horo ga lauyoyi kimanin arba'in domin ƙara musu sani a game da 'yancin 'yan gudun hijira da masu neman mafakar siyasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.